الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين haka kamar da bayani ya gabata cewa insha Allah ta'ala karatu na gaba za mu fara littafin albidaya fi ulumil qur'an Allah ciki ikonsa a yau 24 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1438 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da ranar 21 ga watan biyu shekara ta 2017 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu fara karatun shi wannan littafi na albidaya fi ulumul qur'an matakin farko game da ilmin makan alqur'ani wanda ya yi shi shine sami ibn ibrahim ibn bali za mu fara daga kan muƙaddimarsa shafi na sha ɗaya mana yake cewa alhamdulillahi lalazi an zalar kitaba godiya da yabo da kirari sun tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi tibiyanan likulli shai don yin bayani game da kowane abu wa hudar lilmuttaqin kuma don littafin ya zama shirya ga bayi masu tsoron Allah wa sallallahu ala mabuthi bil qur'an Allah yayi tsira ga wanda aka aiko da littafin al-qur'an shine manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rahmatan lil alamin don jin kai ga bayi da Allah subhanahu wata'ala yake da shi ya sa ya aiko manzan ya kuma aiko da ƙur'anin don bayi su samu shiriya su kubuta daga halaka wa alihi kuma Allah ya tsira ga iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi da sahabbansa ajma'in baki ɗaya. ya ce wa ba'ad bayan haka fahaza muktasarun wannan wani ɗan takaitaccen littafi ne fi ulumin qur'an game da ilmin makan qur'ani ya jima'u shatata abawabihi wanda ya tattaro ɗaiɗaikun babi-babi na alƙur'ani wa yuqarribuhu ila tullabihi kuma littafi ne da yake kusanto da alƙur'ani ko ilimin alƙur'ani zuwa ga masu neman ilimin jama'atuhu mala yace na tattara shi tabsiratan lil mubtadi'in dan ya zama wayarwa ga wanda suke yan farko farko a wannan ilimi wa nashran li hadha al ilmi fil alamin kuma nayi dan haka ya zama yada wannan ilimi a cikin wato bayi wa aunan ala fahmi al azim kuma dan hakan ya zama taimakawa game da fahimta alƙur'ani mai girma wala haula babu wata dabara gabawa wala kowa ko wani ƙarfi illa billah sai dai inda Allah ya dogara wa huwa hasbuna Allah shine mai isar mana komai wa ni'mal wakil ma dalla da mai tsayawa bawa in ya zamo Allah ne wannan ita ce gabatarwa mai littafi sai ya fara da cewa ulumul qur'an ilmammukan alkur'ani a ƙarƙashin wannan matashiya mai bayani akan ilmammukan da alkur'ani ya ƙunsa sai ce wa fiha samaniyata ashara baban akwai babi babi ɗaiɗai a game da waɗannan ilimai na alkur'ani har babi guda goma sha takwas albabul awwal babi na farko zai tattauna bayani akan alwahyu wahayi saƙon da Allah yake aiko wa manzanni ko saƙon alƙur'ani da aka saukar wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albabu sani babi na biyu kuma nuzulul qur'an al-karim zai yi bayani akan sauka alƙur'ani mai girma albabu salis babi na uku al-makki wal madani shine babin da zai bayani akan abin da ya sauka na alkur'ani a makka ko kuma a lokacin da manzo yake zaune a makka wal madani da kuma wanda ya sauka a lokacin da manzo ya hijira ya koma madina albabin rabi babi na hudu asbabun nuzul zai magana akan dalilan da suke jawo sauka alkur'ani lokacin saukarsa albabul khamis babi na biyar jam'ul qur'ani wa tartibuhu zai yi bayani akan yadda aka tattara alkur'ani da kuma yadda aka jeranta shi muka same shi a tsare a jeransa mu sai dai mu bi kawai za mu ji suwa suka kai ɗawainiyar wahalar wannan aiki albabu sadis babi na shida almuhkam wal mutashabi shine babin da ke bayani akan ayoyin da suke da sauƙin ganewa ga kowa da kowa da kuma waɗanda suke da rikitarwa sai wanda ya tumbatsa ilimi ya tabbata yake iya fahimtar su albabu sabi babi na bakwai kuma al'amu wal khasu bayani akan ilimin da ke cikin alkur'ani na hukunci ya zo ya game kowa da kuma hukunci ya zo ya tsaya iya wasu banda wasu shi ma za a bayani kansa albabu samin babi na takwas annasir wal mansur babin da ke bayani game da ayoyin da suka shafe wasu da kuma ayoyin da aka shafa hukuncinsu albabu tafi babi na tara al-mutlaq wal muqayyad bayanai da hukunce-hukunce na cikin alkur'ani da suka zo a sake kan kowa ma wal muqayyad da kuma wanda wato ainihin aka keɓe wani abu daga cikinsu ma'ana za a iya samu kaza hukunci ya zo an sake shi wani kuma ya zo sai a dabaibaye shi da cewa banda kaza wani kuma za a gatar an sake shi ba ce banda kaza din ba to shi ma za a gane kan wani albabul ashir babi na goma almantoko wal mafhum zai bayani akan abin da aya gundarinta ya ambata da kuma abin da ake iya fahimtowa a ƙarƙashin ayar albabul hadi ashar babi na goma sha ɗaya i'jazul ƙura'an bayani a kan gajiyar wadda alqur'ani yawa dukkan bayi ba mai iya zuwa da shi ba mai iya zuwa da kwatankwacinsa albabu thalith ashar babi na goma sha uku alqasamu fil qur'an bayani kan rantsuwa da ta zo cikin alqur'ani me hikimar yi ya Allah yake rantsuwarsa to duk za a ji bayani idan an zo babu insha Allah الباب الخامس عشر الباب الرابع عشر باب نشاهدكما الجدل في القرآن جايية تتزو شكي القرآن مي بياني أكم ونم دن كسني كسن يد يكي الباب الخامس عشر باب نقوم شابير قصص القرآن لا بارزكا لكي شكي القرآن شما قاريك دبياني كان هكا الباب السادس عشر باب نقوم شاشدة tarjamatul qur'an batun fassara alqur'ani shin ya halatta ko bai halatta ba Fassara da ake qur'ani iri nawa ce wacce ce mai faɗi wacce ce yar takaitacciya wacce ce matsakaiciya duk da ka karu da abin da ya shafi wannan albabu sabi ashar babi na goma sha bakwai al-isra'iliyat abubuwan da aka samo daga banu isra'il wanda suke da alaka da alkur'ani wanne ne ya tabbata wanne ne bai tabbata ko kuma tabbatattu ne su ko kuma mai hukunci game da su za a karbe su kai tsaye ko ba za a karbe su kai tsaye ba ko ko akwai abin karba akwai abin watsarwa da za a ji bayani akai insha Allah albabu samin ashar babi na goma sha takwas usulul tafsir shine babin da zai bayani akan tushe tushe da ake da su na wato tafsirin alkur'ani mai girma waɗannan su ne babuka guda goma sha takwas da ya ce wannan ilimi ya ƙunsa kuma a kansu zai bayani dalla-dalla Allah ya sa mu dace so da ka shi za mu ɗauka a matsayin gabatarwar karatunmu in Allah ya kai mu sati mai zuwa mu fara da babin farko to wannan shine littafin ulumul qur'an ko daga yadda aka tsara shi zai baka sha'awa Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk